muna mafafan farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara ala mana aran rayuwa muka kai har daidai wannan lokaci kamar yadda sanarwa ta gabata a ɗazu bayan an yi sallar juma'a cewa insha Allah akwai ɗaya daga cikin yan uwa ahlus sunna malami mai wa'azi na ƙasa gaba ɗaya wato sheikh musa yusuf wanda ake sani da asalin sunna zai kawo ziyara a wannan gari tare da cewa ziyara ziyarar mashubatar nilesin kharisa wato ziyara ziyarar cewa ga tawar auren iyar babban malaminmu a sheikh muhammad abubakar awon saminaka wanda za a yi abubuwa insha Allah tare da haka malam ya tamo shi ma tun daga ko ya yi takardar daga garin kaduna har zuwa wannan gari mai albarka da yawon domin halarta wannan daular auren tare da haka yan uwa muka gani yiwuwar da kuma dacewar irin alkhairin da malam ke kai a garuruwa da yawa daban-daban a cikin wannan ƙasar harma da ƙasashen ƙetare to mu ma kada a mu baya muna buƙatar fa'idantuwa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sauka nema malam muna fatan malam Allah maɗaukakin sarki ya mishi jagora kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon faɗa mana abin da Allah ya yarda da shi bisa ga koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam marka maka fara zuwa assalamu alaikum شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبقوا قوة شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 yayin da ya daidai da uku ga watan shida shekara da goma sha shida, a cikin wannan gari na ainihin wato wuri a cikin wannan wato jiha wato ta birnin kebbi a wannan yanki na arewacin najeriya a kuma wannan wato yanki na afirka inda baƙaƙen fata suka fi yawa a duniya a kuma wannan duniya ta allah subhanahu wa ta'ala kafin ya ruguje ta kowa da kowa ya tashi kamar yadda ɗan uwa malam musa ya gabatar makasudin shigowa ta wannan gari akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu wato malam abubakar saminaka akwai yar shi da zai aurar wato ramlatu da kuma wanda ya lallabo zai aure ce da ita shine malam abbas wannan aure kafin a yi muna musu fatan alheri allah ya sanya albarka allah ya sa a ci gara da aka yi allah ya azurta shi da hanyoyi na halal da zai riƙe ta Allah kuma ya tsare su daga shedan Allah kuma ya ba su zuri'a tayyiba wannan shine babban dalilin da yasa ne takanas wato ta Kaduna zuwa wannan gari na ainihin wato Yauri sai dai zan wadan uwa malam Musa gyara a maganganunsa a farko a cikin maganganunsa ya faɗa ya ce sheikh ni kuma ya sani na dai da kalman sheikh ma'ana guda biyu take komawa zuwa gare shi ma'ana ta farko akwai tsoho dattijo wanda ya tara tirin shekaru Allah ta'ala ya faɗi wannan a gurare guda uku a cikin Alƙur'ani. guri na farko ya faɗi cewa laƙadi ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salam qala salam ma labisa an ja'a bi ijlin hanis فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا wannan shine guri na farko guri na biyu akwai a cikin suratu yusuf da suke cewa inna lahu abai shekhan kabiran fakud hadana makana inna naraka minal musul guri na uku akwai a cikin suratul kasasi da Allah ta'ala ya ce da warada ma'a madiyana wajada alaihi ummatan nasi ya yasqu wa wajad min dunihim ta tazudan قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرئاء وأبونا شيخ كبير وإن سوني قراري قد أول sannan ma'anar shek na biyu shine malamin da ya zamanto mutafannini ya tara karatu ta kowane bangare sai a ce masa shek. to da ma'anarta ta farko wanda shekaru suka yi masa yawa da ma'anarta ta biyu wanda ya tara karatu ya zama mutafannini ta kowane bangare babu wanda ya dace da ni daga cikin waɗannan bangarorin guda idan malam musa ya ce ni shek ne yana nufin tsoho wanda ya kalle ne hasan ni ba tsoho ba ne don da za mu jera yanzu mai tsere mu fita da gudu to na san in ma ya wuce ni to sa'a ya samu sannan idan an dawo ta ɓangaren karatu idan an ce shef ana nufin mutafanni ne wanda ya tara karatu ta kowane ɓangare ni ba malami ba ne ni ɗalibi ne domin ni ɗaya ne daga cikin ɗaliban shi wannan bujimin malami namu malam abubakar sami naka allah ya saka masa da alheri sau da ni ba shek ba ne ni ɗaya ne daga cikin ɗalibai kamar ku wannan shine abu na farko abu na biyu wannan haduwa ne da ɗan uwa dan a samu atta'aru wato sanin juna a wannan halƙa babu wani abu da aka hassase a matsayin maudu'i da za a tauna ko da a tattauna a kansa a matsayin shine unwanin karatun wato adireshin karatun babu don haka duk abin da Allah ta'ala ya kai mu zuwa gare shi idan aka yi magana Allah ka amfanar da mu a kansa muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya sa abin da muka sani ya zama musifa a kanmu domin ana cewa ina kun talata dare fatilka musibatu wa in kun ta tadari fal musibatu a azamu idan baka sani ba shi jahilci dama masifa ci dama mai zaman kanta idan kuma ka sani ka aiki da abin da ka sani to ita ma wasu masifa ce mai zaman kanta kuma daga ƙarshe zan yi wasu maganganu amma sai daga ƙarshe insha Allah yau idan aka lura kamar yadda muka ce muna 27 ga watan sha'aban gabaki ɗaya bai wuce saura kwana uku ba ga wanda Allah ta'ala ya yi masa tsawon rai zai iya ganin watan ramadana ya gani amma shi ɗan adam a ƙa'idarsa idan ya kwanta yanzu ma bai san mai zai faru ba shi sa wani malami yake cewa ta tazawwad من الدنيا فإنك fa تدري إذا جن ليل هل تعيش hal الفجر ila kai guzuri na aikin alheri daga wannan duniyar baka sani ba idan dare ka kwanta kana da tabbas cewa zaka tashi gari ya waye kuma kowanne mutum daga cikin ɗayan abu biyu ne zai same shi ko dai idan ka kwanta ba za ka tashi ba ko in ka tashi ba za ka koma ka kwanta ba dole ɗayan biyu sai ya faru shi yasa za ka ga wani ya kwanta bacci bai tashi ba wani ya tashi kuma allah bai ba shi ikon ya koma ya kwanta ba kuma da ni da kai da wancan da wa'ancan kowa ɗaya daga cikin biyun nan ya same shi ko dai ka kwanta ba za ka tashi ba ko dai ka tashi ba za ka dawo ka kwanta ba tilas sai ɗaya daga cikin wa'annan al'amuran guda biyu sun faru da aka yi zama wajibi mutane su yi makansu muhasaba kafin Allah ta'ala ya tsayar da su ya musu muhasaba akan abin da suka yi na aiki mai kyau ko ainihin wato mara kyau ƙarƙashin wannan dukkan wanda za ka tayar da shi a nan gurin inda za ka tambaye shi zai iya faɗa maka ya san wani mutum a shekarar da ta wuce da shi aka yi azumin watan ramadan amma ga shi wani azumi zai sake zagayowa ba shi to kai da yanzu Allah ya kaddara za a yi na wannan shekarar da kai baka da kuma wani tabbas kai ma cewa shekara za ta zagayo za a sake yin azumin da kai ba tabbas fudailu bin iyad Allah ta'ala ya ji kansa yi masa rahama sun haɗu da wani mutum da suka haɗu da shi sai fudail bin ari ya ce wa mutumin kam umuruka nawa ne shekarunka sai mutumin ya ce masa sittu na sana yanzu shekara ta 60 a duniya sai ya ce in ko shekarar ka 60 to alama ne ka yi kusa za ka bar duniya za ka koma zuwa ga Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wannan al'ummar tashi mafi yawanci shekarun da za su yi a duniya bai wuce 60 au 70 dama muna da asa'a guda uku akwai sa'a ta sugura ya karamar tashin alkiyama shine man mata kad qamat duk wanda ya riga ya mutu shi alkiyamarsa ta tsaye wani magabaci ya halarci jana'izar wani mutum ana binne shi ya kalli kabarin shi ya ce amma haza faƙaɗi qamat ƙiyamatu wannan kun alkiyama shi ta riga ta tsaya sannan muna da a saatul wusta ita ce sa'a ta tsakiya sa'a ta tsakiya shi ne ƙarni ɗaya shekara ɗari idan ka samu mutumin da yake da shekara 60 ko 70 a duniya to zai faɗa maka cewa wanda suka taso tare ba kowa duk sun koma zuwa ga Allah shi kaɗai ya rage a wannan zamanin in ka tattaro mutanen da suka taso a wannan lokacin za ka samu za ka ga kaso 80 cikin 100 sun koma zuwa ga Allah sun bar duniya shi yasa sai ka ga gabari babba kaman irin wannan na yawuri yanzu da za a ce za a zagaye ana neman mutanen da suka haura shekara 100 a garin yawuri wato gabas dinsa da yammansa da kudinsa da arewansa watakila a garin nan ana neman mutanen da suka haura shekara 100 a duniya yanzu suna da rai to duk girman garin nan da kyar zaka samu cikin hannu saboda karancin da suke da shi sannan akwai sa'atul kubra babbar tashin alkiyama wanda tana nan zuwa Allah ta'ala zai ruguje duniyar ya ce kowa ya tashi da haka da ya ce masa nawa ne shekarunka ya ce shekara ta sittin? sai ce to duk lokacin da ka ga mutum ya shekara 60 a duniya to alama ne ya yi kusa zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa in mutum daga shekara 60 ya ƙara shekara 20 kai shekara 80 to in Allah ya yarda duk wanda ka ganshi kuma ya shekara 80 a duniya to zai yi wahala bi shekara 15 ba yana yawo da ledan magani da ya tsaya ka ga ya naɗa kafa wandan kafin za a yi dambe bismillah ya ɗauko ya shafa akwai na shafa akwai na sha saboda shekaru sun riga sun tafi sun riga sun da don haka da ya ce nawa ne shekarun ya ce shekara ta 60 ya ce to idan shekara ka 60 alama ne kayi kusa za ka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya fashe da kuka ya ce masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Fudail bin Ali ce masa wannan kalman a ta'arifu ma'anaha ka san ma'anarta kuwa sai ya ce masa na'am a'rifu anni lillahi abdun wa anni ilayhi Ya ce na san ni bawa ne na Allah kuma zan koma gurin Allah sai Fudail bin Ali ce masa ya akhi ya kai dan uwana man arafa annahu lillahi abdun wa annahu ilayhi raji'un duk mutumin da ya san cewa shi bawa ne na Allah kuma akwai ranar da za ta zo zai koma gaban Allah to falyalam annahu kofin bai ne ya sani akwai ran da zai zo tsaya gaban Allah Ya ce wa man alima kofin bai ne dai duk kuma wanda ya san cewa akwai ran da zai zo zai tsaya a gaban Allah ya ce yace falyalam annahu mas'ulun ya sani kuma bayan tsayuwa sai an masa tambaya Ya ce masa wa man alima annahu mas'ulun duk kuma wanda ya san cewa lallai za a tambaye shi ya ce da an yi iddalis su'ali jawaba dole ne ƙoƙarin tanadin amsa kafin ranar da za a tsayar da shi a masa tambaya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu horabbu ba wani daga cikin mutanen duniya kowaye shi da sannan Allah sai ya yi magana da shi annabi ya ce laisa bainahu wa bainahu turjumanu ba wani wani tsakaninka da Allah wanda zai maka translation Allah ya faɗi magana baka gane abin da ake magana ba sai an nemo mai fassara ya fassara ina idan Allah ya tambaye ka kana jin tambayar kuma ka gane kuma ana buƙatar amsa kuma sai ka bayar ba wanda ya isa idan aka sai sake fashe masa da kuka ya ce masa famal hilatu to mai dabara yanzu sai ya ce masa abu ɗaya ya rage maka yanzu ya ce abin da ya rage na rayuwarka ka yi ƙoƙari ka gyara alaƙarka da Allah ya zama tana da kyau abin da ya wuce baya na kusakure da abin da zai zo nan gaba sai Allah ya fi maka shi ya ce in ku a irin wannan matakin da kake ka ci gaba da aiki mara kyau abin da ka yi a baya da abin da za ka yi nan gaba Allah maɗaukakin sarki sai ya kama ka da shi sai hukunta ka da shi da haka muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe yana daga cikin addu'o'in da ya zama wajibi mu dinga yi mu dinga roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu kyakkyawan ƙarshe domin ana cewa al al-ibratu bil khawatim ana lura da me wani ya cika ne ba da me ya fara ba shi yasa ba woshe yake cewa ba gyaran gyaran ba mai ba farkon ba ƙarshen Allah ta'ala ya sa mu yi ƙarshe mai kyau abu na biyu lura da yadda ainihin wato abin da yake fuskantar mu yan kwanaki da ba su da yawa shine azumin watan ramadan Allah ta'ala cikin ƙa'idarsa da ya ce wa rabbuka ya khaliqu ma yasha wa yakta Allah shi yake halitta abin ya ga dama kuma ya zabe shi ya bashi daraja da fifikon da ta fata kowa mun qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha falalan Allah tana hannunsa yana bayar da ita ga wanda ya ga dama kuma in ya riga ya bayar ba wanda isa ya faɗa ma Allah cewa nan ya kamata a sa nan ne bai kamata a sa ba domin Allah yana da alhikimatu tamma sannan yana da alhujjatul baliga tunda yana da alhujjatul baliga yana da alhikimatu tamma shi yasa idan yi abu sai ya ce la sa'alu amma ya fa'alu, shi ba za ka tambaye shi ba me yasa ya kara amma ɗan adam da ba shi da alhikimatu tamma shi da alhujjatul baliga idan yayi abu dole shi sai an tambaye shi sai yasa Allah ya ce wa yi yasalun amma su mutane in suka yi abu sai an tambaye su yanzu da Allah madaukakin sarki zai kashe duk mutanen garin nan ba wanda ya sai tambaye Allah ya ce me yasa Allah ya haka amma ka yin mutum da yin zaka kashe sai an tsaye da kayan tambaye ka mai dalili me ya faru wa ya sa ka me ya maka saboda kai baka da alhikimatu tamma baka da alhujjatul baliga amma shi Allah subhanahu wataala yana da ainihin wato wannan shi yasa ba wanda zai tambaye shi me yasa wannan to cikin ganin damar sa ya zaɓi wasu al'amakin ya ba su darajar da ta ta kowane guri al'amakin ɗinnan su ne makka da madina makka da madina gurare ne da suka fi kowane guri daraja a duniya mutum ko ya ƙi ko ya so ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya aminta ko bai aminta ba ko ya karɓa ko bai karɓa ba a gurin Allah a wannan doron duniyar ba inda yake da ƙima a gurin shi kamar makka da madina wannan zaɓi ne na Allah ƙarƙashin warabbuka ya khaliqu ya sha'un? wa yakta shi yasa qur'anin da ke hannun musulmi da aka ga surorinsa ga baki ɗaya ya ƙare ko makiyatun ko madaniyatun ba wata aya da zaka ga a ce maka najeriyatun ko iraniyatun ko kuwa ko bina sai dai makiyatun ko madaniyatun wannan ganin daman Allah subhanahu wata ta'ala ne to haka a cikin mutane ya ɗauki masu imani sun fi kowa masu imanin ya yi su mataki-mataki akwai annabawa akwai Saddiƙai, akwai shuhada akwai asalihina sannan bayan wannan ya zo ya ɗauki annabawa sun fi kowa a cikin annabawa aka fitar da manzanni a cikin manzanni akwai ulil azumi minar rusuli sannan a cikin ulil azumi minar rusuli aka fitar da ƙwaya ɗaya a cikinsu aka ci ya fi kowa shi ne babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda alfazazi yake faɗa cewa daren nasu turin sirka huyo ma ba'asi mutanen duniya gabaki ɗaya sun san gaskiyar annabi tun ranar da allah ya aiko shi amma walakin na hufin nasu lin nasu usadu sai dai ko da yaushe ba za ka rasa masu hasara a cikin mutane ba ko kuwa shi yasa ya ce a Hasi da humut inna aishaka an kadu ya kai wanda kake wa annaba hassada ka mutu rayuwarka tana cikin tashin hankali da bala'i da rashin zaman lafiya yace fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyidu ne shi shine shugaba a duniya kuma nuna shugabancin ma sai idan an je lahira tukunna sannan Allah zai nuna cewa shi babba ne ranar da ba wanda ya isa yi fara Allah ya yi masa magana amma ranar zai je ma Allah magana kuma Allah ya saurare shi saboda babba ne shi don akwai wanda suka ce laula nuzila hadha alqur'ana ala rajulin min alqaryatayn azim dan mai Allah da ya tashi zai yi aiki ga jijjiga jijjigan masu kuɗi a makka ga walidu bin mugira wannan saboda tsabar kuɗin shi sai da Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida ku banni da wanda na halicce shi kadai waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azi atan ta'ifa suka ce ga urwatu bin mas'ud as-saqafi kowa an san babban mai kudi ne dan mai da Allah ya tashi wa aiki kun san mutane suna da reni idan aka ce mutum guri ɗaya kuka taso ya san san da ka taso to dimin da'iman zai ga to kai waye yaushe ma kai suka zo kai wani abu shi yasa wallahi mutanen garin nan na yawuri da sun san irin kima da ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya kwarara wa malam abubakar naka? wallahi tallahi da ba za su yi wasa da shi ba amma wani kawai yana ganin kun san wannan ita ce ɗabi'a ta mutane wani yana ganin tare kuka taso ko ana zaune guri ɗaya ganin yake kawai ba wani a kake da shi ba zai magata yaushe ma kai ka faɗi maganar da za a zo a saurare ta shi yasa na sha faɗa ga su ɗan uwa irin su malam Musa na ce wallahi malam wata taska ce daga cikin taskokin Allah da Allah ya ajiye ta ilimi amma wanda shi yake nan garin ba zai sani ba sai yan kaɗan wanda suke nan ba za su sani ba don wanda ya san karatu shi ya san masu karatu an fahimta yi. wala wanda suka san karatu su suka san masu karatu amma watakila nan in ka zo sai kai ta ganin malam ibelewu abinda ake cewa kawai gashi nan saboda wasu da suna ganin an taso tare an daɗe tare ai ba wani abu karatun ma a yanzu watakila da malam zai zauna yana karanta wanda suke ɗalibai ne ma na karatun ba su damu da zai su yi karatun ba ba ka ba to kowace ni'ima da kuke ganin ta a ce ina rantse muku da Allah ina faɗa muku wannan ababi ne na amana wallahi tallahi ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan bawan Allah ta karatu to ba dole ba ne ran da aka ce ba shi a iya samun wanda zai iya cike gurbinta a garin nan wallahi talla ina tabbatar muku duk ran da aka ce an waye gari ba shi da wahalan gaske a samu wani wanda zai iya cike gurbinta a garin nan da wahala amma mutane ba za su sani to shi yasa Allah madaukakin sarki wannan akan ka'idarsa na wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar sannan haka ya zaɓi cikin wunin nuka, ya zaɓi wunin arfa ya ba shi falala da daraja da ƙimar da ta kuta kowane wuni haka cikin darere ya ɗauki daren lailatul ƙadari ya ba shi ƙimar da ta fi kowane dare a cikin darere na duniya sannan haka a cikin watanni ya ɗauki wata wannan wanda yake fuskantar watan ramadan ya ba shi ƙimar da ta fi ta kowane ainihin wato wata a cikin watannin Allah subhanahu wata'ala guda goma sha biyu da muke da su shi yasa duk ƙur'ani a cikin watannin Allah guda goma sha biyu babu wani wata da Allah ta'ala ya ambace shi a ƙur'ani sai wannan wata na ramadan ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran to yan uwa saboda yanayi na lokaci ba dogon karatu zami ba amma aya ɗaya za mu ɗauka wacce take da alaƙa da mu da abin da yake fuskantar mu wanda ita ce aya ta 183 a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai ya ce la'allakum tattaqu wannan ayar ita kaɗai za mu tattauna a kanta a iya lokacin da muke da shi na farko Allah ya yi kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu wannan kira ne na at-tashrif wat-ta'zim wat-tabdil wat-takrim wal kira ne na girmamawa shi yasa Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk lokacin da kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to idan kana tafiya ne ka tsaya in a tsaye kake ka zauna idan kana zaune ne to ka ƙara zama da kyau wani abu zai fito daga gurin Allah ko dai a ce maka kayi ko a ce maka ka bari shi kuma ɗan adam dama ga baki ɗaya rayuwarsa tsirarsa ta ta'allaku ga yadda ya bi dokar Allah ne Allah ya ce masa ya bari sai Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya sha banban da ya ayyu hannasu, ya ku mutane annasu haka fare kowa yana ciki amma imani abu ne da babu yadda za a yi Allah ta'ala ya ɗauka ya baka sai idan yana son ka shi yasa sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani shi yasa a cikin Qur'ani gurare guda ɗaiɗai guda casa'in da ya dinga kiran ya ayyuhal ladina amanu duk idan ka bibi ayoyin za ka ga inda ya yi kiranto abu biyu ne zai ko a baka umarni a ce ka yi ko kuma a hana ka a ce ka bari a cikin suratul baqara ya ambaci gurare guda goma sha ɗaya ne aya ta farko ya ayyuhal ladina amanu sai ce la Kulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil na azabun Ali. guri na biyu ce ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri inna allaha ma'as guri na uku Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum ta ta'budu guri na hudu yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum qisas fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abdu wal unsa bil unsa wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu ita ce ta biyar a jerin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ta shida ita ce ya ayyuhal ladina amanu dukulu fis silmi kafa ta bakwai ita ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmin la bay'un fihi wala kullatun wala shafa'a ta bakwai ita ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal wal'ada. ta takwas ita ce Allah maɗaukacin sarki ya faɗa yace ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu wa mimma da kun min al ta goma ita ce Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntun mumini ta sha ɗaya ita ce ya ayyuhal ladina amanu ta tadayantum bidainin ila ajalin musamman wayannan sune gurare guda goma sha ɗaya a cikin suratul bakara. da Allah ta'ala ya faɗa to duk in ka bibiya inda ya ce ya ayyuhal ladina amanu to umarni zai fito ko a ce kai ko a ce maka ka bari shi yasa abdullahi dan mas'ud yace kira ne na at-tashrifu والتعظيم والتبجيل والتكريم والاحترام كراني mutuntawa da karramawa sai ce ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kuka imani kamar yadda yake sananne ne a gurin idan an ce al-imanu ne na amana yuminu imanan al kuma fil lugha idan yayi ta'addi da lamun shine at-tasdiq kamar a idh qultum ya musa lan laka amma idan yayi ta'addi bilba, ba shine imanin da ake magana wanda ɗan adam ke kudircewa a zuciyarsa shi yasa sai yace laysal birra an tuwallu wujuhakum hakun al mashriqi wal maghribi walakin al birra man amana billahi ga amana sannan sai ta'addi bilba sai ya ce man amana billahi malamai sun yi magana akan imanin nan cewa shine zuciyar ɗan adam baki ya faɗa abu idan baki ya faɗa zuciya ta ƙudirce abinda bakin ya faɗa sannan gaban ɗan adam su tashi su yi aiki idan baki ya faɗa abu zuciya ba ta ƙudirce abinda baki ya faɗa ba to ta nan ne munafunci yake shigowa shi yasa Allah ya ce ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina sai ya ce yi aymanahum jannatan fasaddun an kuma sa a ma ya amalin sai ya ce zalika bi annahum amanu wannan ya faru ne saboda sun yi imani a ina a baki thumma kafaru sannan sai suka kafirci a ina a zuciya wannan ita ce maganar da Allah ya faɗa ya ce ya ƙulo na bi in ma laisa sun faɗa abu a harshen su wanda ba shi bane abin da zuciya kuma take kudirce da shi na haka baki ya faɗa abu sannan zuciya ta kudirce da abinda baki ya faɗa gabbe su tashi su yi aiki al ya zidu bi ta'atar rahaman wa yankusu bi ta'atar shaitan Allah ka je kan Imam al qahatani da yake cewa imanuna billahi baina thalathati qawlun wa amalun wa i'tiqadu zinani yazidu bi taqawa yanqusu bir rada wa kilahuma fil qalbi ya'tali jari haka imam al-qahtani ya faɗa yace imanuna billahi imanin mu da Allah yana kewayawa ne tsakanin abubuwa guda uku imanuna billahi baina salasatin qawlun wa amalun wa i'tiqadu jinani yazidu bi wa 'yan bir rada yana ƙaruwa idan ana ma Allah da'a sannan yana raguwa idan ana aikin shedan shi yasa akwai wanda zaka ga imaninsa ya kusa buga yadda ka san batirin waya ba yana buƙatar caji ba wani imaninsa ya yi lo yana nan yana mai wonin cewa fa zai ɗauke ba ɗin ɗin ɗin yake amma ya kasa ɗaukar mataki wani da haka ne imaninsa ya ɗauke ɗib ga baki daya shi yasa wani sai ka ga da yana addinin musulunci ya kwambacin zuwa wani addini saboda a hankali a hankali imanin ya danna sauka in ko imanin ya yi ƙasa to daga nan ne duk wata musiba in ta zo za ta iya shigar mutum sai ka ga ya ji ya rungumo abinda bai kamata a ci ya rungumo a rayuwarsa to wannan shine ƙarƙashin imani sannan mun san cewa imani yana da rukunne guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi sannan imani yana da halawa yana da zaki na haka annabi yace salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman yace an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma abubuwa guda uku duk wanda ya same su to ya samu imani mai zaki ya kasance ka fi son Allah da annabi sama da kowa a duniya ba so na baki ba ba wani musulmi ne za ka same shi a doron duniyan nan wanda ba zai ce maka ya fi son Allah da annabi ba sama da kowa a baki amma inda matsalar take shine inna ma yusaddiqu al mar'i ma huwa fa'ilu kowane mutum abin da ke gazgata shi shine aikin sa ne yake sa a gazgata shi ko a ƙaryata shi sannan abu na biyu ya zamanto kana san dan uwanka musulmi ba komai yasa kake san shi ba sai dan Allah kaɗai yasa kake san shi ba dan wani nafu na duniya ba kamar yadda kaga mafi yawancin ɗabi'ar mutane kamar yadda Allah ya ce wa minhum man ka fi sadaqati fa in u'tu min haradu wa in lam yu'tu idahum yasqatu yanzu soyayyar mutane suna gina ta da wanda ya basu da wanda ya hana su in ka basu su soka in ka hana su su gaba da kai ko abu na uku shine ya zamanto mutum yana kyama ya fada cikin kafirci kamar yadda yake kyamar a dauke shi a tsambala cikin wuta wanda ya samu wannan ya samu imani mai zaki wannan kira da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal lazina amanu wanda ya dinnan harfu nida'i ayyu munada ne mabnin ala dhammi fi mahalli nasbi ko ya zamanto wa huwa man'ud ko ya zamanto wa huwa mabdalu idan mun dauka cewa wa huwa man'ud ne ismu mawsulin na alladhina zai zamanto ismu mawsulin fi mahalli nasbin na'at ko ya zamanto fi mahalli nasbin badal da haka amanu din da ya zo gaba jimla fi'iliya ita ce silatul mawsulin la mahalla la hamil al-i'rab Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to babu wani daga cikin mutanen duniya da Allah yake da alaka da shi in ba alaka ta imani ba daga lokacin da imani ya lalace to ko kai dan gidan waye ko annabi ne ya haife ka ba ruwan Allah da kai in dai alaka ta imani ta riga ta yi me ta lalace shi yasa zamu ga Allah sai ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi kenan da annabin da su sahabban duk sun yi imani da wa da Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin abin da suka daga hannu suka yi tawassuli da shi suka ce rabbana inna sami'ina munadiyan Allah mun ji wani mai kira na musamman yana kira shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna yana kira a zo a imani da ubangiji mun kuma sai maka yi imani imanin da suka yi ne Allah ya ce ma fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw shi yasa mu ga matan da suka yi hijira suka tafi gurin annabi Allah da ya kira shi ya ce masa ya ayyu annabi sai yace idza ja'aka muminati muhajiratin famtahinuhunna ko idza ja'aka almu'minati yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a kenan idan sun zo ba za su yi ma annabi mubaya'a ba sai da sharadin farko shine sai in akwai imani in ba imani maganar ma su yi ma annabi mubaya'a ma ta taso ba shi yasa wani zai rungumi tarin tirin aiki ya tafi da shi layara sai ya tafi Allah ya ruguza aikin ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura saboda ya riga ya zo da turin tarin aiki amma imanin ya lalace kuma imanin yana lalacewa shi yasa Allah ya ce allazina amanu wa yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun kenan akwai wanda sun yi imani amma sun cakuɗa imanin da zalunci wannan karatun Malam mai ahalari ya yi wannan karatun da dadewa a nan kasar amma mafi yawanci fassara ake yi a wuce gurin an kasa gane mai ahalari mai yake ne bayan bismillah da yi farkon abin da ya sa a cikin ahalari cewa awwalu ma ya ji bu alal mukallafi tasihu min farkon abin da ya wajaba akan kowane baligi ne sai ya gyara imanin shi idan aka ɗauko wani ƙwararre masanin lissafi a nan gudun a ba shi alƙalami da biyu idan aka rubuta ɗaya aka koma gaban ɗayan aka rubuta zirika guda hudu nawa ne a gidan lissafi eh dubu goma in an ƙara wani zirin fa dubu ɗari ko idan aka dawo aka share ɗayan aka bar zirikan guda biyar sai aka tambaye shi aka ce masa a matsayinka na wanda ka kai makura gurin sanin lissafi nawa ne wannan me zai ce duk wannan zire-ziren na banza ne ba su da wani amfani a gidan lissafi ba za su yi tasiri ba idan ba wannan ɗaya to haka imani yake wajen gyaruwarsa da lalacewarsa kai sallah kai azumi kai zakka kai aikin hajji kai duk abin da zaka in ka bari imanin ya lalace aka tafi lahira billahi allazi la ilaha illa huwa basu da wani amfani shi yasa malam ya alari yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani farkon abin da ya wajaba akan kowane baligi shine sai ya gyara wa sai ya gyara imani shi yasa Allah ya kira yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani wannan shi ne abu na farko imanin ne yake sawa idan imanin ya gyaru ya tabbata a cikin zuciya kaga ba wani mahaluki a doron duniya da isa ya tsaya gaban ka ba ku ja da shi ba domin duk wani wanda kake ganin yana da girma idan imani ya zauna ran da duk wani abu ya faru in ka tsaya a gaban shi baka kallon girman shi Allah kake kallon girman shi za ka ga ya dawo ba shi da girma a gurinka ba ka kallon girman kowa sai girman wa sai girman Allah maɗauki ƙissa na annabi musa da ya faru tsakanin shi da mutanen shi bayan da aka zo ga 'yan sihiri ƙalu ya musa in ma an turge wa in ma an na kuna awwala man alƙa annan musa ya ce bal alƙu fa'ida hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihim min sirihim annaha tas'a annan musa ya ce ku fara jefa da suka jefa sandunansa sai ga su ana surantawan musu wayannan sandunan sun juya kamar macizai suna gaugawa sun din faro annan musa sai da tsoro ya kama annan musa allah ya ce fa'auje safi nafsihin khifatan musa ƙulna muka ce lataka. allah ya ce karka ji tsoro in innaka antal a'ala wa alƙi ma mini ka talqafu ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wala yuflihu as-sahiru haythu ata fa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbi haruna wa musa bayan sun fadi suna dagowa me suka fara yi imani suka fara suka ce qalu amanna bi rabbi haruna wa musa fir'auna yace qala amantu lahu qabla an adana lakum ai in imanin ne ku jira mana in na ba da dama na ce ku imanin sai ku yi to innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra na gano hadan baki ne yanzu wannan shine babban da ya koya muku sihirin nan ma yace la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa yace wallahi sai na sa an tsirewa mutum an tsire mutum a jikin kututturen dabino in sa a yanke masa hannun dama a yanke masa kafan hagu kuma sai kun sani tsakanin allan da kuka ce kun yi imani da shi da ni wa ya fi azaba mai tsanani saboda imani ya zauna a lokacin suka ce masallan nu'usiraka alama ja'ana min ce wallazi fatarana faƙadi ma anta qadin innama taqdi hadhihi alhayati ad-dunya suka ce wallahi muna rantsuwa da Allah da ya kage halittar mu daga babu ba za mu taɓa fifita ka ba akan Allah da ya tsagi halittar mu daga babu ka hukunta duk abin da zaka iya hukunci akan mu ai kana iya mana wani abu ne a wannan rayuwar ta duniya suka ƙara jaddada masa maganin imani cewa inna amanna bi rabbina mu mun yi imani da ubangijin mu da ya gafila lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa saboda imanin ya tabbata ma suka dawo ka kalli girman fir'auna da matsayinsa wanda ba wani kafiri da Allah ya yi tamnana ta sunansa a ƙur'ani sama da su saba'in kamar fir'auna wanda har sai da ya ci inna fir'auna ala fil fir'auna ya ɗaukaka a doron ƙasa wanda ya faɗa ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti amma a wannan lokacin haka wa'annan mutanen suka dawo suka kalla fir'auna suna ce masa innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la mutu fiha wala ya haya amma wa man ya'tihi qad amila salihati fa ulaika lahumud darajatul ula suka dawo suna masa saboda magana imani ya riga ya ainihin wato tabbata ya zauna shi yasa Allah sai ya ce to ya ayyuhal ladina amanu wannan shine abu na farko ya ku wanda kuka yi imani abu na biyu a cikin wannan ayar shine kutiba alaikumus siyam an wajabta muku yin azumi da aka kutiba fi'ilun madin ne mabni lil majhul as-siyamu shine na'ibul fa'il na kutiba malamai suka ce duk lokacin da kaga an yi amfani da fi'ilun kutiba to mafi yawanci ana amfani ne da shi akan abin da yake yana da wahalan gaske wanda sai ka daure ka cije sannan zaka yi mun karanto a baya Allah ta'ala ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl Allah ya wajabta muku ku kisasi in wani ya kashe wani a kashe shi idan akwai gwamnati a hannunka kai shugaba ne wallahi kisasi yana da wahala wanda ya kama ku ya kashe wani a kashe shi domin ta aiwa kila wani wanda zai je ya kisa yana da alaka da kai wanda aka kashe kuma kila ba ma ka kaunarsa a ganin za ka yi an rage maka aiki to yanzu ba maganin wai wannan yana tare da kai wancan bai kaunarka a daga kafa a ina a kamo shi a kashe shi ne zaman lafiya to ba kowa ba ne kuma zai iya yin haka saboda kisasi yana da wahala sannan wajen wasiya kafin a mutu da Allah ya ce ya faɗa cewa kutiba alaikum idan hadara ahadukumul maut in taraka khairan lil wasiyya. mafi yawanci ba kowa bane a cikin mu yake iya rubuta wasiya kafin ya mutu nan inda za ka tara mu a gurin saboda rubuta wasiya yana da wuya da kyan nan cikin nan gurin za ka samu kaso biyu yanzu da sun riga sun rubuta wasiya sun bari in san mutu saboda kowa bai ma kawo maganar mutu ballantana ma yi wasiya akan ba haka bane kuma akwai mutanen da Allah ya ce mutane sanda mutuwa za ta zo musu fala yastati'una tausiyatar wala ila ahlihim yarji sanda mutuwa za ta zo ba za su iya wasiya ba kuma ba za su dawo ma wajen iyalansu ba an riga an tafi an yi sallama an bi kwana an tafi kenan shine dan nasiru yake cewa man ta'ata li khushibatuhu la ba a da hula ta tabghudi duk wanda kaifin takobin mutuwa ya rataye akan shi sanda za a rabu da matar shi tana mai dalil masu witi ma waye ma waye dan Allah karka dade ina ai wannan maganar ba zai amfani ba man ta'ata li kushibatuhu la yazdihi qila al halail ba'dahu la tabuni to dan haka haka Allah madaukakin sarki ya faɗa abu na sabobi daban-daban yace kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta muku ku yaki amma mutane suna kin yaki yaki abu ne wanda yake da wahala dan yana da buƙatar kuɗi yana da buƙatar rai shi yasa Allah ya ce wa huwa kurhul lakum sannan haka yace alam tara ila almala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malakan nuqatil fi sabilillah qala hal asitum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu qalu wama lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alayhim alqitalu sannan haka Allah ta'ala ya faɗi cewa alamtar ilal ladina qila lahum kuffu aydiyahum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qital sanda aka wajabta yaki sai zamanto idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa khashiyatallahi aw ashadda khashiya wa qalu rabbana lima katabta alaina al haka suka dawo suna faɗa to yadda waɗannan abubuwan suke da wahala to haka kuma mutum ya saba ɗiba girki ya ci da safe ya ci da rana ya ci da daddare akwai wani ma za ka ga dimin da'imar in ka gan shi sai ka ce maye duk in za ka gan shi sai ka gaba kin shi yana motsi yana gurgura wani abu to a zo a ce maka ka daina cin abinci tun daga bullowar alfijir as har zuwa rana ta yi ta faɗi to wannan shi ma abu ne wanda yake da wahala dan wasu kuna ganin wallahi azumin ba sa iya kuma karka dauka ko rashin lafiyar su lau mutum ya shiga daki ya ci girkin sa kawai ya fito ana azumin nan yana wahala yana wallahi tallahi ai garin ba dama ne kuma bai wallahi yana ganin shi ina shi ba zai azumi to akwai wannan shi yasa Allah ya amfani da fi'ilin kutiba alaikumus siyam an wajabta azumi akan ku da aka azumi shi yasa suka faɗi cewa akwai saumul am akwai saumul khas akwai saumul khasatul khawas azumin haka suka faɗa mataki uku ne da aka duk wanda yake azumi kawai dan ya kame daga barin ci ko sha ko jima'i ko abin da yake da alaka wannan saumun ne na abin da ya shafi azumi ne wanda ga magari kowa yana yin ainihin wato wani tuna haka sai ce kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku yin azumi wannan shine abu na biyu a ƙarƙashin ayar as-siyamu kuma sun ce a lugha masdarun ne ala ghairi ya shi yasa ake cewa sama ya soma soman wa siyaman as kuma fil lugha shine al-imsaku kamewa akan abu don haka yana daga ciki shine kamewa akan magana ƙarƙashin wannan ne aka samu dole mai azumi ya kame daga barin ci ko sha ko jima'i ko abin da yake da alaƙa da wannan daga bullowar alfijir na gaskiya har lokacin da rana za ta faɗi Allah ta'ala ya faɗa hikayatan akan na na maryamu yace mata fa in ma tara inna min al-bashari ahadan faƙuli inni nazartu lir-rahmani sauman falan yauma, in siya. Na ka a siyamu was masdar ne na ainihin wato sama naka sama kamar yadda ɗalibai suka sani fi'ili ne wanda yake ainihin wato ajwa muna da af'alu guda takwas a duniya ta fi'ile marasa lafiya sannan muna da guda bakwai masu lafiya akwai alfi'il sahihu salim allazi salima min alhamza wa tadaf wa min huruf illa salasa. sannan sahihu salim din a ƙarƙashinsa sa akwai sulasi akwai rubai sannan muna da mahmuz akwai mahmuzul fa'i mahmuzul aini sannan mahmuzul lahi sannan muna ga muda'af akwai sulasi muda'af din akwai rubai na san nan gari ne na malam saminaka gari ne da yake da cike da ɗalibai na luga wannan ba abu bane da sai na da ina tafsirinsa sannan muna da fi'ili mara lafiya guda takwas muna da misalin wawi muna da misalin ya'i muna da naqis ya'i muna da naqis wawi sannan muna da ajwab wawi muna da ajwab ya'i sannan muna da lafif maqrun sannan akwai lafif maqrun da aka sama yasumu yana daga cikin fi'ile wanda suke ajwab amma ajwab ɗin wawi shi yasa a mudari'insa wawan take fitowa don shi yasa suka ce yana daga cikin inda ake gane in ka ga harafin illa a tsakiya kaman irin su sama irin su mata da mala da bata da sara mudari'insa zaka kawo ka gane asalin fi'ilin men shi da aka sama in ka kawo mudari'insa ya sumu asalin sama sawama ne kamar mala in ka gawo mu dari in sa yamilu ne asalin mala mayala ne kamar taba ya tubu ne asalin taba tawaba ne saboda mu dari amma irin su kafa ya kafa ba ka gane ba ko ka kawo mu dari sai ka koma zuwa ga masdarin dan ka gane asali wanne ne shi yasa kafa zaka ce ya kafa mu dari alif ne har yanzu sai ka koma zuwa ga masdarin zai baka khaufan kenan asalin khafa har yau kawafa ne yana fata an fahimta to wannan shine kutiba alaikum as Allah ya ci ya wajabta azumi akan mu kama kutiba alal ladina min qablikum kaman yanda aka wajabta azumi ga wanda suke gaban mu al'ummar da ta zo kafin mu tabbas ta yi azumi amma ba dole bane ya zamanto kaifiyar azuminta daidai ne da yadda ainihin wato muke yin azumi a yanzu saboda Allah ya ce kowane annabi da kullum ja'alna minkum shari'atan wa minhaj kowane annabi mun sanya masa shari'a da kuma tsarin da yake bin shari'a al'ummomin da suka gabace mu suna yin sallah amma ba dole bane ya zama irin kaifiyar sallar mu haka suke yin sallah amma dai mun imani Allah ya dora musu ibada ta sallah to haka Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumi ga wanda ke gaban ku sai ya ce la'allakum tattakuna Allah ya wajabta azumi ne don azumi ta zamanto makaranta ce da za ta koyawa musulmi su zamanto taƙawa masu tsoron Allah kai shi yasa la'alla yana zuwa harfu taraji tsammani kamar yadda da yawa daga cikin ɗalibai muka sani sannan la'alla yana zuwa da ma'anan asa sannan la'alla yana zuwa da ma'anan zanna sannan la'alla yana zuwa da ma'anan kai sannan la'alla yana zuwa da ma'anan ta'alilu. sannan la'alla ma yakan zo da ma'anan huruful harfu jarri abinda zai biyo baya sai ya zamanto isma majrurun ne bi la'alla shi yasa da ibnu malik ya tashi kawowa a cikin babin huruful jarri guda 20 sai da ya kawo da la'alla a ciki haka huruful jarri wahiya min ila hatta khala hasha ada fi an ala balamun kai wawun wata wal kafu wal ba wa la'alla wa mata da haka la'allakum tattaqun dan ku kasance masu tsoron Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta azumi to azumi babban makarantar da yake so musulmi su zamanto kafin shigar su ramadana da kuma shi wato bayan ramadana shine a ɗauki darasi na in kafin a shiga ramadana alaƙar mutum da Allah ta yi tsami to in an shiga ramadan ya gyara ta kuma bayan ramadan ɗin ta dole amma lisanul hal na mutane a yanzu yadda ka san wato Allah ramadan daban Allah ubangijin watannin kuma daban ne dai ban sani ba anan amma mu yanzu a can da an ce maka ramadan yayi masallaci zaka ga kaɗan suke sai kaga kafin liman ya zo masallaci ya ci tabarmi sun yi kaɗan butoci sun yi kaɗan sai ka rasa sanin ina mutanen suke yadda ka san wato suna kulle ne da ramadan an sako su an ce ku dinga zuwa masallaci da an ce maka an ga watan sha'aban watan shawwal an sanar an ga wata wallahi an ba sa ba an ka fito sallar asuba wata kila zaka ga sahu ɗaya ne ko biyu a bayan ka rana amma a cikin watan ramadan da an ce an kira sallar ƙarshe kafin ka fito ma masallaci ya cika har waje kai kaɗai ake jira a tada sallah ban sani ba anan ko haka abin yake eh? wato ina kullum fiya nan to kaga wannan akwai matsala gaskiya saboda babban makarantar shine Allah ya ce la'allakum tattaqun dan ku kasance masu tsoron Allah ne to wa'annan abubuwa guda biyu da ayat ta faɗa abu na farko al'imanu abu na ƙarshe da ta rufe da shi ta ce la'allakum tattaku don ku kasance masu tsoron Allah babu yadda za a yi ka zama wali a gurin Allah sai da wa'annan abubuwan guda biyu ita ba waliyantakan nan ba fa naɗi ake ba ba wasu ne kawai za su zo su naɗa wani ba su ya zama wali eh. duk wanda imaninsa da taqawarsa ba su mai da shi wali ba har abada ba zai zama wali ba wallahi Don Allah ya riga ya gama faɗar waye wali da yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun sai ce alladhina amanu wa kanu yattaqun ya ayyuhal amanu la'allakum tattaqun shi yasa shakul Islam bin taymiya yake cewa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan in dai kana da imani kana bin tsoron Allah to kai wali ne na Allah amma wasu ne suka yi fosta suka nada ka ba imanin ka da tawakkal suka ai sun nada banza ai da wafat talibu ne wal matlub yanzu da mai nema ne da wanda ake nema a gurin sa duka duk masu rauni ne wannan ita ce matsala shi yasa abu biyun Allah ya hada yace walau anna ahlul qura da a ce mutanen wani gari ya wuri ne birnin kebe ne najeriya ne amanu za su imani kawo kuma za su yi taƙawa allah sai ce lafata hana alaihim barakatin minas sama'i wal wallahi sai mun bude musu Allah malaman tafsiri suka ce inda Allah ya ce baraka da ya yi. amma sai ce barakat ba ma albarka kwaɗe ba ƙofofin albarkoki zai bude ƙasa da sama sakamakon al'imanu wattaqawa ya ayyuhal ladina amanu la'allakum tattaqun ya ku wanda kuka yi imani shine kira na farko sannan ƙarshe la'allakum tattaqun dan ku zaman masu tsoron Allah to babu wani wanda Allah subhanahu wata'ala yake da alaƙa da shi kowaye kuwa yayin da ya zamanto ba wannan ainihin wato taƙawa ɗinku